ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون daga dukkan komai mun halarci kala biyu kamar namiji da mace da sama da ƙasa da tudu da teku ko kwatu na kaɗaitakar Allah wanda ya halarci komai guda biyu ku tuna ikonsa